بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجحون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أكلوا وأقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وظل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها فأخفوا النفاق وكتموه فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا قال قتادة ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا وكتموه سنة الله في الذين خلوا من قبل يقول هكذا سنة الله فيه إذا أظهروا النفاق قال مقاتل بن حيان قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني كما قتل أهل بدر وأسروا فلذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل قال السدي كان النفاق على ثلاثة أوجه نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ومالك بن دائس فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار فكانوا يستعيون أن يعتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم والذين في قلوبهم مرض قال الزناة إن وجدوه عملوا به وإن لم يجدوه لم يتبعوه ونفاق يكابرون الناس يكابرون النساء مكاب نعم. نعم نساء نساء نعم يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق ثم قال ملعونين ثم فصلت الآية أينما فكفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء قال السدي هذا حكم في القرآن ليس يعمل به ولو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم قال السدي قوله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 bayan haka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a wannan gari mai albarka na kano a wannan yammaci na litinin yau muna ɗaya ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurqan bainal alhaq wal butlan wallafar shekul islam abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al salam ibn taymiya harrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 31 a cikin wannan littafi inda muka tsaya akan fadar Allah subhanahu wata'ala la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim marad والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Allah ce la illam yantahi almunafiquna lalle tabbas idan munafikai wallazina fi qulubihim marad da waɗanda ke da cuta a zuciyarsu wato masu raunin imani wal murjihuna fil madinati da masu yada karairayi a cikin madina idan ba su hannu ba lanughriyannaka bihim za mu cuna ka akan su thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sannan ba za su ƙara zama da kai a cikinta wato madina sai ɗan lokaci kankani mal'unina suna ababen la'anta aina ma suqifu ukhizu duk inda aka gansu a kama su wa qutilu taktila a kuma yi musu mummunan kisa sunnatallahi fil ladina khalaw min qablu wannan ita ce sunnar Allah game da waɗanda suka wuce a gabani a gabaninka wato tun da can walan tajida li sunnatillahi tabdila ba kuma za ka samu canji ga sunnar Allah ba idan ba a manta ba ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana cikin bayanin sunnar Allah ne sunnar Allah alkauniya al'ilahiyya na cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana yin hukunci ne bai ɗaya. abinda ya yi wa na farko saboda laifukansu irinsa zai yi wa waɗanda za su zo su yi irin laifukansu daga baya ko kuma abinda ya yi na taimakon muminai da ba su nasara da tsirar da su irin haka zai yi wa waɗanda za su zo daga baya su yi imani su ma Allah zai ba su nasara ya tsirar da su wannan ita ce sunnar Allah alkauniya alkadariya wadda Allah ya ce ba ta canzawa irin abin da ya yi wa na farko irin sa zai yi wa waɗanda za su zo daga baya to cikin ayoyi da ibnu taymiya yake kawowa domin ƙarfafa wannan zance ko wannan batu na cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana daidaita hukuncinsa ga al'umma abinda ya yi ma waccan al'umma saboda wani dalilin ita zai yi ma wannan al'umma idan wannan dalilin ya maimaitu to shi ne ya kawo wannan aya aya ce a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yana gargadin munafikai wallazina fi qulubihim marad da waɗanda suke da cuta a zukatansu wal murjifuna fil madinati da masu yada karerai a madina Allah ya rantsuwa cewa wallahi idan ba su daina ba lanughri yannaka bihim tabbas haqiqa za mu tuna ka akan su ثم لا يجاورونك فيها إلا sannan baza su قال zama da kai a cikin Madina ba sai na dan lokaci kankani wato za a fitar da su Allah ya ce su ne ko za a fitar da su a halin suna la'anannu waɗanda aka nesanta su daga rahamar Allah sannan Allah ya ce aina ma suqifu ukhridu duk inda aka gansu a kama su wa qutilu taqtila kuma a yi musu mummunan kisa sai Allah ce wannan sunnatan lahi wannan sunnar Allah ce Filla ladina khalaw min qabl ga waɗanda suka wuce a da can haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu irin wannan hukunci walan tajida li sunnati llahi tabdila ba kuma zaka samu canji game da sunnar Allah ba ماذا يأتي وهذه الآية, وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب wannan ayar Allah ya saukar da ita kafin yakin ahza, kafin yakin gwalalo a wa islam kafin musulunci ya bayyana yayi karfi wa zullil munafiqin kafin munafikai su ƙasƙanta falam yastati'u an yuzhiru ba'da hadha ma kanu yuzhirunahu qabla zalika to bayan saukar wannan ayar munafukai ba su ci gaba da iya bayyana abinda da suke iya bayyanawa ba wato nafificin su falam yastati'u an yuzhiru ba'da hada ma kanu yuzhirunahu qabla dhalika ba su iya su bayyana abinda suka saba bayyanarwa ba gabanin haka kabla badirin wa ba'daha abinda suka rika nunawa na munafici kafin yakin badar da kuma bayan yakin badar fa akhfaw nifaq sai suka boye munaficinsu wa suka rufe shi Wannan ta hana النبي صلى الله عليه وسلم وأن انتهنا النبي صلى الله عليه وسلم بكشي wanda bai kashe wanda bai wato bai ba da fatawar kashe zanadika ba yake ba da ansa game da wannan ayar wato wannan ayar kamar yadda muka gani Allah subhanahu wata'ala yi magana akan almunafiquna wallazina fi qulubihim marad walmurjifuna munafikai da waɗanda yace masu cuta a cikin zukatansu mun yi magana akan wannan cutar cutar munafici ko kuma cuta ta sha'awa muka ce wasu daga cikin magabata sun ce cutar da ake magana a nan masu cutar sha'awa kamar ikrima da qatada da ibnu zaid da abu salih dukansu suna cewa cuta anan ana nufin cutar sha'awa wanda wannan shine zaɓin ibn jarir tabari da kuma az-zamakhshari a cikin tafsirinsa al har ma al a cikin littafinsa al-basit yana cewa wannan shine maganar gaba ɗaya masu tafassara amma sheikh salih al-ithamin yana cewa wannan zai iya ɗaukar duka ma'anonin biyu zai iya ɗaukar. ma'anar shakka allazina fi qulubihim waɗanda suke da shakka da tababa game da addinin Allah game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su ne munafukai kuma har ila yau zai iya kunsar waɗanda suke da cutar sha'awa a cikin zuciyarsu to waɗannan da Allah ya ambata almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati shin wannan sifa ce ta mutane uku wato wato rukunin mutane uku ko kuma a sifa ce ta rukunin mutane daya wasu daga cikin malamai suka ce wannan duka ana sifanta rukuni ne na mutane daya su ne munafukai wato duka sifofin nan da aka ambata ana nufin wasu mutane ne wasu gungun mutane ne guda daya ba wai mutane ne daban-daban masu zaman kansu ba kowanne dukkaninsu abu ɗaya ake sifantawa su ne munafukai da kan munafukai ɗin su ne na fi qulubihim Mara su ne kuma ko na fil madinati su ne waɗanda suke munafukai su ne masu cutar tababa da shakka a cikin zuciyarsu sannan kuma su ne masu yada ƙarirai a cikin madina wannan wasu daga cikin malamai masana tafsiri sun faɗi wannan kamar mukatil ibn hayyan ibn sulaiman a tafsirinsa hakanan abubakar arrazi shi ma a tafsirinsa mafatihul ghaib hakanan ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir dukkaninsu sun tafi akan cewa anan ana maganar munafukai ne disifofin nan da aka ambata ana nufin munafukai wasu daga cikin malamai suka ce a kowane kashi anan yana cin gashin kansa ne akwai munafukai akwai masu cuta a zuciyarsu akwai kuma masu yada kahire a madina za mu zo mu ga magana da ibn taimiyya zai kawo magana suddi wanda a ciki yake magana cewa shi kansa munaficin kala-kala ne saboda haka an faɗi munafukai ne amma kala-kalan munafukai ba kala ɗaya ba daga cikin malaman da suke cewa anan ana sifanta wato rukunin mutane ne guda ɗaya su ne akwai ibnu atiya a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz da kuma abu hayyan alandalusi a cikin tafsirinsa al bahar al haka nan ita ce maganar alalusi a tafsirinsa ruhul ma'ani da kuma ibnu isimi. Allah subhanahu ta'ala ce thumma la yujlanughriyannaka bihim zamu ziga ka a kansu wato zamu tona musu asiri kuma mu baka umarni akan ka dau mataki a kansu. waɗanda suke irin waɗannan laifuffuka ɗin ba su daina ba za mu baka umarni ka ɗauki matakin da muka ga ya dace a kansu shi ne ma'anar lanoguriyan na kabihin sun malayu jawiru na kafiha illa kalila sannan ba za su ƙara zama da kai a cikin garin madina ba sai ɗan lokaci kaɗan daga nan a baka umarni ka fitar da su daga cikin garin madina ka kore su daga cikin garin madina wanda wannan ita ce maganar da ibn jarir da az-zabakhshari da nasafi suka fassara faɗar Allah sun la yujawiru laka fiha illa kalila ma'ana zamu baka umarni ka kore su daga cikin garin maka amma daga cikin malamai akwai wanda suka ce la yujawiru laka fiha illa kalila yana nufin mu halakar da su zanto zaman su tare da kai na ɗan lokaci kankani ne mu gama da su mu halakar da su wannan an ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas da kuma wato shine tafsirin ibn al-jawzi littafin zadul masir da kuma al-qurtubi a cikin tafsirin sa da wasu daga cikin malamai saboda haka la yujawirunaka fiha illa qalila malamai sun mata tafsiri guda biyu ko dai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi umarni ya kore su ya zanto an kore su daga garin Madina ko kuma ya zanto Allah subhanahu wataala ya halaka su gaba daya Allah subhanahu wata'ala ce mal'unina ababan la'anta ne mal'unina an ce wannan an yi masa nasba ne ala dhanbi mansubun ne ala dhanb ko kuma ala alhaliya ala alhal wa ana la yujawirunaka fiha illa mal'unina ay illa hala kaunihim mal'unina ba za su zamuna da kai a cikinta ba face suna ababan la'anta wato suna zaune da kai a cikin madina amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya riga ya la'ance su zaman su da kai a cikin madina ba zai amfane su ba saboda ka zaman madina da suke yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai amfane su ba domin ubangiji subhanahu ta'ala zai tsine musu zai la'ance su ma'anar la'anta shine nesanta su daga rahamar Allah Allah zai nesanta su daga samun rahamarsa a shaukani a cikin tafsirin safatul qadir yana cewa fadar Allah mal'unina inma huwa li du'a du'a'i alaihim la annahum amrun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim fadar Allah da yace ababan la'anta wannan yana nufin addu'a mummunar addu'a gare su ba wai umarni ne Allah subhanahu wataala ya bawa annabi cewa ya yake su ba da aka ce Allah an la'ance su ba yana nufin an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da ya yaƙe su ba wala taslitun lahu alaihim ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya dora shi a kansu yayi musu hukunci ba a wasu daga cikin malamai da dama kamar yadda muka gani a nan ibnu taymiya ya faɗa suna cewa daga saukar wannan ayar saboda irin tsoratarwa da Allah subhanahu wata'ala yayi musu a cikin waɗannan ayoyi sai suka daina bayyana munaficin nasu shine abinda anan ibnu taymiya yake faɗa anzala anna hadhihi al-aya anzalaha Allah qabla al-ahzab wa zuhur islam wa zullin al kafin yakin gwalalo Allah ya saukar da wannan suna cikin suratul ahzab amma kafin yakin ya faru Allah ya saukar da ita a ciki aka ja kunnan munafukai masu irin wannan miyagun halaye aka tsuburatar da su aka kuma faɗi cewa in ba su daina ba to za a kama su duk inda aka same su kuma za a yi musu mummunan kisa za a kuma raba su da garin madina wannan tsoratarwa ta sa suka daina abin da suke da can gabanin musulunci ya samu karfafuwa kafin yakin badar da bayan yakin badar da kafin yakin uhudu da bayan yakin uhudu Munafukai suna cin karansu ba babbaka a madina suna tsiyatakunsu iri-iri suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bakaƙen maganganu iyakar ransu saboda a wannan lokacin suna ganin cewa musulunci bai yi ƙarfi ba to bayan musulunci ya yi ƙarfi sun ga musulunci ya riga ya kama ƙasa sauran wasu ƙabilu ma da suke kewaye da garin madina suna jin tsoron taɓa musulmi wannan yasa suka fara ɓoye munaficinsu shine ibnu taymiya yake cewa fa akfaw nifaqa wa katamu suka ɓoye munaficinsu suka rufe shi wannan ɓoye munaficin da suka yi na daina fitowa ƙarara gaba da gaba suna nuna musulmi kafircinsu wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe su ba duk da gashi a ayar ana cewa ukhizu wa qutilu taqtila ba wanda ba su qifu ukhizu wa qutilu taqtila to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu irin wannan mummunan kisan ba ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wani saboda kawai yana munafiki yana munafiki ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san su Allah ya sanar da su wasu bai sanar da su wasu ba wasu daga cikin sahabbansa ma sun san wasu kamar irin su huzaifa sahibu sirrin rasulullah zaka an san da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan mummunan matakin akan su ba saboda sun yi abinda Allah ya ce su yi wato su hannu ma'ana su daina bayyana munaficcin a fili saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa bai yi wani hukunci akan wani saboda an sanar da shi cewa munafiki bane haka nan bayansa lokacin abubakar lokacin umar duka ba a samu wannan ba duk da cewa sayyidina huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayar da shi akan sunayen wasu wada da wada da wada da wada duk munafikai ya san su har sayyidina umar yana zuwa gare shi ya hada shi da Allah ya roke shi cewa shin cikin sunayen da allah yake faɗa na munafikai kaji ya sa da ni ya ambaci sunana zai ce sam bai faɗe ka ba kuma ba wanda zan ƙara wankewa bayan ka don kada abin ya zama al'ada wawa wani yazo ya kwankwasa masa kofa ya ce annabi ya faɗe ni da ya tafi wani ma ya su hana shi sakat sai su hana shi walwala ce to daga kai kada wani ya zo sake tambaya ta an shi baya ciki ko yana ciki wanda yana nuna maka yadda sahabbai suke da tsoron Allah a zuciyarsu duk matsayin da suka taka sai da Umar din nan an masa bushara da aljanna akwai wani munafiki da zai shiga aljanna duk munafikai fi darki al-asfali min an-nar innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar walan tajid lahum nasira Allah cewa su suna can can kasa a wuta amma duk da wannan shi an masa bushara da aljanna amma bai kwantar da hankalinsa ba tsoron Allah ya cika zuciyarsa wannan sune wallazina tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ga aikin suna ta yi tukuru ba sa hutawa akan aikin Allah amma zuciyarsu tana kadawa tana rawa tana jin tsoro innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana duk da gaggawar da suke cikin aikin alkhairi ba aikin alkhairin da zai taso ba su kasance a gaba a gaba ba suna bautar Allah rahaban tare da kwaɗayin samun abin da suke yi na bautar Allah da kuma tsoro wa rahaban kuma wa kano da na hashe ta wani ita ce ƙidar duka wani bawan Allah na ƙwarai baya miƙe ƙafa jin cewa ya yi wani aiki mai kyau mutane sun yaba da aikinsa sun masa kyakkyawar addu'a wannan ta sa ya rika jin cewa to ai shi kenan shi ya gama nashi aikin jira kawai yake yi alƙiyama ta tashi a ce odu khuluha bi salamin amin Ah. ya rika fargaba an karba ba a karba ba bai sani ba amma ka ji mutum ya ce wai ya dawo daga hajji yanzu shi fresh ne zai fara daga farko fayil dinsa fresh duk an kakkabe masa ya aka ya sani ya aka ya sani Allah da ya magana hajji bayan ya faɗa tsayawa arfa sai ce sun ba a fi domin haifu a fadar nas wasu takfirullah ne ta ce wasu takfirullah ka rika jin fa kai fa har yanzu mai laifi ne duk da Allah ya ce ya yafe maka amma ka rika tsoronsa da mun gama sallah abinda muke fara cewa ne astaghfirullah astaghfirullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to saboda ka sayyidina Umar yakan je ya ce ka ji annabi ya ambace ni daga cikin su yace bai fada ba walan uzakkiya ba'daka ahadan bayan ka ba wanda zai zo kuma in wanke shi ba wai yana nufin babu wankakke ba yana nufin kada a matsa masa sai ya zama kuma shi fitina ne to saboda ka a wannan lokacin huzaifa baya zuwa sallah idan mutum munafiki ne ya mutu ta nan wasu aka gane munaficinsu idan aka yi sallah huzaifa ya ƙi zuwa halattar jana'izarsu tare da yana da ba wani uzuri to sai a shiga shakkarsa da aka duk wanda aka ga bai je jana'izar sa ba sai a ce da akwai rina a kaba gode wa Allah ba mu kasance a irin wannan lokaci ba da asiri da yawa zai tudu eh? da sai an an yi talar lashin huzaifa don Allah ka zo <laughs> eh. to shi ne malam suke cewa yawansu saboda wannan gargadi da wannan jin kunne da kuma ganin yadda musulunci ya samu izza sai ya zanto sun rika ɓoye munafincinsu a cikin minhajin sunna minhajin sunna nabawiya na biyu shafi na 43 ibn taymiya yana cewa allazina kanu munafiqina minhum man taba an nifaqihi Wanta antaha waɗanda suke munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda daga baya sun tuba sun daina munafici sun daina munafici bi dalili qawlihi saboda fadar Allah la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad har zuwa ƙarshen fadar Allah wa qutilu taqtila yake cewa saboda Allah ya ce falam yughirhu bi yughir yughir Allah yughirhu Allah alaihim ko yughirhu Allah bihim Allah subhanahu wata'ala bai tuna annabi sallallahu alaihi wasallam akan su ba walam yaqtuluhum taqtila ko yuqtiluhum taqtila sannan bai kashe su ba mummunan kisa bal kanu yujawiruhu bil madina sun ci gaba da zama da shi a madina dalla zalika ala annahum intahu wanda ya nuna cewa sun bari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata haka ibnu ashur shi ma a cikin tafsirinsa at-tahrir at-tahrir wat-tanwir na 22 juz'i na 22 shafi 110 yake cewa bi hadha alwa'id in kaffa almunafiquna an adati almuslimin da wannan jan kunne da Allah yayi munafikai suka dakatar da cutar da musulmi wa anil irjafi suka daina yada karerai a cikin madina falam yaqa at-taqtil fihim saboda haka ba a kakkashe su ba kamar yadda Allah ya ce a kama su a kakkashe su da aka yi wannan gargadi sai suka daina cutar da musulmi suka kuma wato daina yada karerai iz lam yuhfaz anna an sallallahu alaihi wasallam qatala minhum ahadan ba a taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wani munafiki ɗaya ba wala annahu wala annahum kharaja minhum ahad ba a taba jin cewa kuma wani daga cikin munafikai ya fita ya ban madina ba saboda an kore shi wannan take nuna cewa sun boye abin da yake zuciyarsu Allah ce sunnatullahi fil ladina khalaw min kabin wato sunnar Allah ce ga waɗanda suka gabata a da can an ce ana nufin al'ummomin da suka gabata haka ubangiji subhanahu wata'ala yayi irin wannan hukunci a cikinsu wannan ita ce maganar wasu daga cikin malamai kamar albikai a cikin tafsirin sa eh, durar da ash a cikin fathul qadir wasu kuma suka ce ana nufin munafukai a zamanin annabawa da suka rika musu munafici to su ma da suka rika bayyana munaficinsu to su ma haka aka yi musu don haka kuma in ba ku daina ba haka za a yi muku munafukan cikin annabawa da suka rika bayyana munafici suka rika cutar da annabawa da mabiyansu haka Allah ya saukar da hukuncin a kama su duk inda suke a kakkashe su ko a kore su daga garin da suke to za haka kuma in ku ci gaba da wannan to sunnar Allah za ta hau kanku Wani ita ce maganar ibn jarir tabari da albagawi da wasu wasu kuma suka ce sunnatan lahi fil ladina Khalau min qabl ana nufin cikin makiya annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka cutar da shi a baya haka Allah subhanahu ya yayi musu kamar mushrikan da suka cutar da shi irin su Abu Jahl suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi nasara akan su a yakin badar aka karkashe su mummunan kisa aka jefa su a cikin rijiya haka nan abin da ya faru ga banu quraiza su ma lokacin da suka yi yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi ta zaman lafiya da mutunta juna amma suka kasa rike wannan yarjejeniya suka hada kai da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam akan a yaƙe shi a karya shi da shi da sahabbansa wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umarni ya karkashe su ya kori waɗanda suka yi saura to ka wanda yayi irin wannan to shi ma cikin ku munafikai wanda duk yayi irin wannan to irin abin da ya samu mushrikai a yakin badar ko ya samu banu quraiza yahudawan madina shi ma haka zai same shi to wannan wasu sun fassara allazina khalaw min qabl da cewa waɗannan ake nufi wato ko dai ana nufin al'ummul madiya ko kuma ana nufin munafikan cikin annabawan da suka gabata ko kuma ana nufin a cikin wannan al'umma allazina khalaw min qabl a cikin wannan al'umma sune mushrikai kamar irin eh, mushrikan makka su abu jahal ko kuma yahudawa banu nazir banu quraiza da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallasa su saboda cin amana da suka yi to duk wanda zai ci gaba da cin amanar annabi sallallahu alaihi wasallam da cutar masa da mabiyansa to shi ma irin wannan hukunci ne zai same shi to wannan tafsirin na uku shine ibn ashur ya fi karfafa ya fi karfafa wannan tafsirin na uku cewa Allah subhanahu wataala yana musu ishara ne yana musu reference ne da waɗanda suke kusa da su ba na nesa ba waɗanda suka san labarinsu waɗanda za su fi wato tsorata da musu ishara da su domin su sun ga wannan a gaban idansu ya faru abin da ya samu mushirkan larabawa a badar a gaban idansu ya faru abin da ya samu banu ƙuraiza a madina shi ma a gaban idansu ya faru saboda haka a yi musu ishara da waɗanda suke kurkusa da su ya fi a ce akan a yi musu ishara da na nesa waɗanda kawai labari suke ji ba su taɓa gani ba ba su taɓa ji ba to shi ne ibn ashuri ke cewa haza azhar wannan tafsirin na uku shi yafi li'anna ma asaba ulaika awqa'u fil ma awqa'u fil mau'iza domin abin da ya samu waɗannan da aka ambata mushrikan makka da kuma banu quraiza zai fi shiga zuciya ta fuskar wa'azi iz kana hadhanil fariqan ala dhukrin min al munafiqina saboda waɗannan ƙungiyoyin guda biyu mushrikai da yahudawa banu quraiza munafikai suna tuna iya abin suna iya tuna abin da ya same su وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض wasu daga cikinsu ma a gabansu abin ya faru gare su wasu kuma labarin ya zo musu wa ya tamil an aizan an ya shimala na kalau al'umma musabiqa zai yi hukuma ya kunshi hadda al'ummomin da suka gabata allazina ghadiba Allahu alaihim a azahum rasulahu. waɗanda Allah ya fushi da su saboda sun cutar da manzanninsa fastasalahum Allah ta'ala Allah ya halakar da su ya tumfike su daga bayan ƙasa mithlu qaumi fir'auna wa abradihim kamar mutanen fir'auna da kwatankwacin su ire-iren su wala ita ce maganar ibnu ashur wanda yake ganin za ta fi wato zama tsoratarwa sama da wadda aka faɗa shi ne ibn taymiya ce wa bi hadha yujibu man lam yaqtul zanadika da wannan ne wanda bai kashe zanadika wanda ya ce ba sai an kashe zindiki ba zindiki kalmar zindiki asalinta babu ita a cikin kitabu wa sunna wato su bata zo ba kama, amma kalma ce farisiya mu'arraba asalinta kalmar farisanci ce ta koma larabci amma abinda take nufi babban munafici annifaqul i'tiqadi ba annifaqul amali ba akwai annifaqul amali mutum ya zama makaryaci mutum ya zama ya karya alkawari mai cin amana mai karya wannan duk munafici ne ɗabi'a ce ta munafici amma ba shi ne munaficin da yake fitar da mutum daga sahun musulmi ba saboda ka munafici akwai al'amali akwai al'ilmi ko kuma kaji munafici na aqida shine cewa zuciya da lalacewarta da wato kamu da cutar shakka da tababa game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiyar abin da yazo da shi ko gaskiyar musulunci to wani mutum da yake da wannan to wannan ba musulmi ba ne lace ma mahun bi mu'mini ɗanin ba sa cikin ku mu'mini to wannan kalma ta al-nifaq ita ce ake amfani da ita alqur'ani ya amfani da ita a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ake ta amfani da ita daga baya sai ake amfani da kalmar zindiq zindiq yana nufin shi ba mutumin da yake bayyana musulunci a baki yana shiga musulmi farashi ma musulmi ne amma kuma ta ƙarƙashin ƙasa yana ta zagon ƙasa yana ta ƙoƙarin yadda zai kai musulunci ƙasa ana ta aiki tare da shi da makiyan musulmi yadda za a ga bayan musulunci da musulmi to shi ne suke kira az-zindiq azhara iman ko azhara al-islam wa abtala al-kufr shi suke ce masa az a ah, huzaifa huzaifa ibn yaman yake cewa innamal nifaqu kana fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma al-yawm falam yabqa illa al-kufr a lokacin annabi ne ake samun munafici amma yanzu kawai kafirci ne ma'ana yanzu kafirci ne karara babu maganar wani boye-boye to wasu daga cikin malamai suka yi fatawar cewa ba za a kashe zindiki ba tunda yana boye kafircinsa bai ba bayyana shi yake yi ba kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe munafikai ba sai ba su bayyana munafircinsu ba hujjarsa cewa gashi Allah subhanahu wataala yi umarni mal'unina aina ma ukhizu qutilu aina ma suqifu ukhizu wa kutilu taqtila amma ko ba a kashe su ba ma'ana sun boye abin ba ci gaba da bayyana shi ba don haka da zindiki ne amma a boye yake zandakarsa ba a fili ba ba a sarari ba to kada a kashe shi ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم إن سكبوا زنديقا سنسوا أزوجيا توبا ذا أكشي سبا ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية أما إذا a زنديقا أفيلي أثرري aka fahimci aikin da suke yi na karya musulmi da musulunci ne to sai a yi musu hukuncin kisa da faɗar Allah subhanahu wata'ala mal'unina ababan la'anta ne aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu duk inda aka kama su ai musu mummunan kisa sunnatan lahi fil ladzina khalaw min qabl sunnar Allah ce ga wadda game da waɗanda suka shude a dacan walan tajida li sunnati llahi tabdila ba kuma za ka samu canji a sunnar Allah ba qala qatada qatada yake cewa zukira lana anna al munafiqina kanu yuzhiruna ma fi anfusihim min an-nifaq munafikai sun kasance Ƙatada tabi'i ne qatada ibnu da amatu sadusi mutumin basra ne tabi'i ne ya rasu shekarar hijira tana 117 117 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hadu da su Anas Ibnu Malik almajirin Anas ne Ibnu Malik da waɗannan sahabbai da suke dabakarsa to shi ƙatada yake cewa an gaya mana sauraka masu gaya musu sune sahabbai ko manyan tabi'ai da suka yi karatu a gurinsu. su annal munafiqina kanu yuzhiruna ma fi mafi min an-nifaq munafikai ada a farkon al'amari sun kasance suna bayyana munaficin su a fili fa aw'adahum Allah bi hadhihi al-aya sai Allah ya razanar da su ya musu wato alkawarin mummunan narko da wannan ayar la illam yantahi al-munafiquna والذين في قلوبهم مرض نجا نسخه akwai saqat akwai saqat daga wannan daga faɗan la illam tahi har zuwa inda zan gaya maka babu a nusukarka la illam wanda zai na fi bihin mara ina qulubihim marad ila qawlihi ka bihin wato da faɗar Allah a wannan ayar cewa idan dai munafikai wallahi in munafikai da waɗanda cutar wato cuta take cikin zukatansu ba su hannu ba har zuwa faɗarsa ka bihin tabbas za mu cuna ka a kansu ai na ka alaihim wato lalle za mu zaburar da kai a kansu wala ka bihin za mu ziga ka a kansu ta hanyar baka umarni falamma au'adahum Allah bi hadhihi al yayin da Allah ya yi musu irin wannan jan kunne da gargadi mai zazzafan gargadi da wannan ayar katamu zalika wa asarru sai suka boye suka rufe wato munaficinsu sannan Allah ce sun malayu jaru na kafi illa kalila mal'unina a bil madinati ababen la'anta ne wato a madina mal'unina kala ala kulli halin katada ce mal'unina ana nufin ala kulli halin a kowane yanayi su ababen la'anta ne aina ma tuƙifu uku zuwa ƙuttulu taktila duk inda aka same su aka haɗu da su a kama su a yi musu mummunan kisa kala idahum azharun nifaq wato in sun bayyana munafici wannan anusakh anusakh din littafin babu wannan ƙarin amma shi mai tafi anan yana cewa ya ƙara shi saboda haka yake a cikin ruwayar kamar da ta zo a cikin tafsirin ibnu abi hatim to kuma dan magana ta cika saboda haka yake ga akwai buƙatar a mayar da wannan abin da ya faɗi daga cikin ibarorin amma ba don haka ba shi kansa nusa hafsiyya da suke hannunsa babu wannan tsarin amma saboda maganar ta samu cika sai ya ɗauko ta daga tushenta tushenta ne tafsirin ibnu abi hatim ah, ar-razi Allah ce sunnatullahi fil zina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila yaqulu yake cewa haka hakaza sunnatullahi fihim idza azharun nifaka wato kamar Allah yana cewa wannan ita ce sunnar Allah akan su idan suka bayyana munafici qala muqatil ibn hayyan haka yake a ruskar haka ibn taymiya ya kawo shi amma maganar na ganta ne a tafsirin muqatil ibn sulaiman amma da ya danganta ta zuwa ga muqatil ibn hayyan haka ibn taymiya danganta ta lakinna min kalami muqatil ibn sulaiman Ya yace walan tajida li sunnatillahi tabdila ya'ni kama qutila ahlu badr wa usiru fadhalika qawluhu sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl kaga wannan shine tafsirin da isu ibnu ashur suka rinjayar cewa Allah subhanahu wata'ala yana nuni ne yana musu nuni ne zuwa ga kafiran maka wanda a gaban idan wasu daga cikinsu aka karkashe wasu suna da kuma labarin abin da ya samu wasu sauraka su ne Allah yake musu ishara da shi cewa sunnar Allah ce ba kuma za ta canza a kansu ba yani kama kutila ahlu badrin kamar yadda aka kashe kafirai a badar wa usiru aka kama wasu a ribatattun yaƙi فذلك wannan يتشيت ce فدر allah سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا qala suddi isma'il suddi shi ma wani malami ne tabi'i ne da cikin malaman tafsiri yake cewa kana nifaqu ala thalathati awjuhin munafici kala uku ne ce munafici wato a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da alqur'ani ya sauka akwai irin wannan munafici amma guda uku nifaqun mithlu nifaqi abdullahi ibn ubay munafici irin munaficin su abdullahi ibn ubay wa abdullahi ibn nabtalin ya ce naka nufai nabtalin abdullahi ibn nabtal da abdullahi dan nabtal wa malik ibn da'is da malik dan da'is fa kana haula'i wujuhan min wujuhil ansari ce waɗannan suna daga cikin manyan mutane masu daraja a cikin madina fakanu yastahyawna an ya'tu zina suna jin kunya a gansu suna zina na bizalika fusahun suna yin haka don su kare mutuncinsu amma munafukai ne tantirai kuwa amma ba sa yadda su fito su bayyana munaficinsu su bayyana wato fitsara ta neman mata a fili saboda suna da daraja a cikin garin madina ana ganin su manya ne dattawa ne to kamar su ne aka fara fada a cikin aya ce da illam yantahil munafiquna wannan rukunin kenan wanda su ba sa fitowa su nuna fitsara da neman mata a fili saboda suna ganin suna da mutunci ba su zubar da mutuncinsu ba duk da dai su munafukai ne amma ba su yadda su zubar da mutuncinsu ba a ba su da su saboda haka suna kare kansu da wannan aka ambaci abdullahi bin ubay abdullahi ibn ubayy ibn salul shine abdullahi ibn ubayy ibn malik ibn al-harith al-awfi al-khazraji daga cikin kabila khazraj ta garin madina babban kabila ta garin madina abul hubab wanda ya shahara da ibn salul salul din an ce kakarsa ce ta wajen ubansa ake danganta shi da ita kakarsa ce ta wajen ubansa tana da alaka ko kabilar khuza'a ce saboda ake danganta ta zuwa gare shi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ra'sul munafiqina shine shugaban su gaba daya shine shugaban munafikai duk wani munafiki yana masa da'a ayoyi da dama sun sauka a sa shine a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya halaka annabi yayi masa sallah yayi masa likafani da rigarsa kafin a hana shi yayi wa munafikai sallah wala wala tusalli ala ولا تسلي على أحد مات abadan أبدا ولا تقوم على قبره lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar cewa kada ka sake yi mawaninsa sallah kada ka sake tsayawa ka yi wani addu'a akan kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne kuma saboda wato mutunta ɗansa yana da ɗashi ma sunan shi abdullahi uban da ɗan sunansu ɗaya abdullahi ɗan abdullahi to amma shi ɗansa mutumin kirki ne sahabin kwarai ne saboda lokacin da uban ya mutu ya zo ya roƙi annabi sallallahu da wasallam yana kuka cewa annabi ya haƙura ya yi masa sallah ya ba shi rigarsa yi masa littafani ko watakila Allah zai tausaya masa saboda wannan to shi ne annabi sallallahu da wasallam ya yi masa wannan duk da sai da Umar ba su so ba daga baya Allah ya saukar da ayat cewa to kada a sake ma wani munafiki sallah bayan ya bayyana cewa munafiki ne baya son Allah da manzansa to shi wannan shine abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn nabtal ibn al-harith shi ma ɗaya daga cikin manyan kafirai ne abdullahi ibn nabtal ibn al-harith al-awfi al-khazraji shi ma kamar sakon shi ibn salul ne sa'an sani tare suke tafka tsiyarsu a garin madina na ayoyi da yawa sun sauka a kansa shi ne wanda allah ya ce wa min humun lazina yi uzunan nabiya wai kudu na huwa uzun daga cikinsu akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa shi kawai mai sauraro ne wato duk maganar da aka kawo masa sai ya kasa kunne ya saurara ya dauka ce qul uzunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladina amanu minkum wal ladina yu'minuna rasulullahi lahum azabun alim Allah ce mai sauraro ne na alkhairi domin ku yana imani da Allah kuma yana gaskata mu'minai kuma rahama ce ga mu'minai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama suna da azaba mai radadi bance yana daga cikin yana daga cikin eh, eh, yana daga cikin waɗanda suka rika gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai kasa kunne ne ya ya saurari kowace magana aka kawo masa an ce shi ne har ila yau ne wanda Allah subhanahu wataala ya ishara cikin suratul tauba din وقد وقد min الفتنه wa قبل وقلبوا لك الامور حتى حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون Allah subhanahu wata'ala ya ce sun nemi yada fitina sannan sun kuma wato daddaguda maka al'amari har Allah subhanahu wata'ala har gaskiya ta bayyana al'amarin Allah ya fito karara wa zahara amrullahi wa hum karihun al'amarin Allah ya fito a lokacin da ba ta so hakanan malik ibn da'is malik ibn da'is shi ma shi manyan munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma akan sa Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi to waɗannan suna cikin manyan munafikai waɗanda ba sa fitowa su bayyana alfasha a tsafiri to shine Allah ce la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim marad da kuma waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu cuta ta sha'awa maradu sha'awa kala suddi shine mai maganar har yanzu ya ce azina kaika naka ya ce azunat ba azunat ba azina wato allazina fi qulubihim marad shine azina waɗanda suke da sha'awar zina neman matan banza a cikin zuciyarsu in wajaduhu amiluhu in suka samu damar zina za su yi wa in lam jiduhu lam yabtaghu amma in ba su samu ba za su tafi nema ba amma duk sanda suka ga dama su ga wani dama dama ta samu ta samu to za su yi amfani da ita su yi lalata in kuma ba su samu to ba za su tafi kuma inda ake yin lalata su je can su yi ba saura kaga wannan kashi na biyu kenan su ne wanda zai nafi kulube mara munafikai ne amma su waɗannan lalatattu ne suna bayyana wato su tsara su in sun samu dama ba sa ɓoye ta ونفاق يكابرون النساء مكابرة علام نسكر أنسى نساء نساء نساء تأخير يتنفي النساء بكسر النون ونفاق يكابرون النساء مكابرة da kuma munafukan da suke nuna mata fin ƙarfi wato banda waɗanda su wancan da muka faɗa na biyu su in an ba su fuska za a yi lalatar da su za su ba da haɗin kai amma su wanda na kaso na uku su kuma nuna karfi suke yi wa mata su yi faɗi an ga su kuma sun ɗara waɗancan su yi kabiru na nisa suna nuna musu girma suna nuna musu ƙarfi wahum ha'ula illazina yukabiru na nisa la nughriyannaka ay la naka bihim za mu gaya maka su su ne ne su za mu sanar da kai su sun maƙala mal'unina sannan Allah ya ce ya la'ance su sun mafassala hufin ayati sannan ya bayyana yadda la'antar za ta kasance aina ma tuqifu duk inda aka same su amalu na hadha al'amala mukabaratan nisa suna irin wannan aikin na wa mata fade a kama su wa qutilu a yi musu mummunan kisa kaga yadda ya fassara ayar ya fassara karshen ta da cewa ana magana ne akan matan da ake yi fade masu mai mata fade su ne Allah subhanahu wata'ala ya ce lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila bal udina ainama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila masu yin fadi daga cikin su su kuma duk inda aka kama su sun yi wannan aiki to ai musu mummunan kisa Suddiya ce, hadha hukmun filƙur'ani qur'ani laysa yu'malu shine hukunci alqur'ani duk da ba a aiki da shi law anna rajulan aw akthara min zalika yake cewa da za a samu wani mutum ko fiye da mutum ɗaya namiji ɗaya iktasu asaram ra'atin su bi bayan mace su bi ta faghalabuha ala anfusiya su nuna matafin ƙarfi su rinjaye ta fafajaru biha su yi zina da ita su yi lalata da ita kanar hukumu fihim gairar jaldi rajmi to hukuncin su ba bulala ba ko kuma jifa an yi ukhadhu a kama su fatudraba anaquhum a tare wuyansu wannan shi ne abinda ya ce suldi ce wannan ayar tana magana ne akan wato ƙarshen taɗin yana magana ne akan munafukan da suke yi wa mata faɗi ya to duk mutumin da aka samu ko ɗaya ko biyu ko fiye da haka sun bi mace sun kama ta sun nuna mata karfi sun mata faɗe to ba wai magana ake ta a bulala ba a ce ba su da aure a musu bulala ko kuma a ce a'a suna da aure a jefe su a kama su za a yi a tare wuyayensu ƙala suɗi shi ne ismailu suɗi ya ce ƙaunuhu sunnata ka zalika kana yi fa’alu bi man mazamin al’umma da Allah ce sunnata Allah ilazi na halau min ƙabul yana gaya mana cewa kamar haka ne ake yi ma waɗanda suka gabata cikin al’ummomi ƙala yace ce faman kamar amra'atan ala nafsiya wanda duk ya nuna wata mace fin ƙarfi fagalaba hairin jayita faƙutila sai aka kashe shi falaisa ala qatilihi diyatun to babu diya akan wanda ya kashe shi li'annahu mukabirun domin ya nuna ƙarfi ne ya yi lalata da mace wannan shi ita maganar suddi ita ce maganar suddi game da a nan za ku kula cewa ibnu taimiyya yana wata dajiya ne maganar da yake ya batta wata magana ce ta shigo cikin wata wanda ɗabi'ar ibnu taymiya kenan in kuna tare da shi yanzu nan zai dakata kuma ya ci gaba ka da wani bayani ya bar wanda ya dauko na farko sannan gaba kuma sai ku haɗe a gaba to na san za mu dawo mu haɗe amma dai yanzu ya shiga da wani dajin kuma saboda ya tantance mana wannan mutane uku ne ko kuma a'a mutane ɗaya ne ce dukkan su munafukai ne amma bisa maganar suddi tana cewa munafukai ne kala uku da Allah ce almunafiquna da allazina fi qulubihim marad akwai almunafiquna akwai allazina fi qulubihim marad wancan munafukai na farko sune manyan cikin su waɗanda suke ganin su dattawa ne masu mutunci ana ganin girman su to wadannan ba za su fito suna zina ba suna cewa dan su kare mutuncin su sai kuma waɗanda su kuma munafukai ne amma kuma in sun samu dama suka ga fuska to za su yi zina amma in ba su ga fuska ba za su fi neman ta ba sai kuma waɗanda ko da ƙarfi za su yi to shi da ya ce waɗannan da suke ake magana na cikin ko da ƙarfi za su yi to su ne Allah subhanahu wata'ala ce na yan naka sun thumma la yujaru naka tafiya illa mal'uli na har zuwa ƙarshe an fahimci yadda ya fassara ayar saura kaga a wurinsa babu magana cewa a da sun yi munafici sun tuba aka kyale su a'a yana cewa wannan hukuncin yana nan to shine ibnu taymiya zai yi ta'aliki akan maganarsa shine yace qultu hadha ala wajhaini wannan maganar a bisa fuska biyu take ahaduhuma fuska ta farko an yuqtala daf'an li sawlihi anha mutum ne yazo zai kama wata da karfi zai yi mata zai lalata da zai mata fade sai wani namiji ya taso ya hayyako masa garin ya kare ta har ya kashe shi an gane garin ya ba ta kariya sai ya kashe wannan misla an ya ƙaharaha misali a ce ya nuna mata fin ƙarfi fa haza da kalafi kaulihi man da nuna hurmati fa huwa shahid to wannan ya shiga cikin wanda aka ce wanda aka kashe shi don kare mutuncinsa to ya yi shahada wanda lafazin man qutila duna hurmatihi babu babu littafin da ya zo da kalmar hurmatihi ya zo ne da man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi duna damihi fa huwa shahid amma duna hurmatihi wannan bai zo a lafa amma ya zo cikin maganar imamu ahmad an tambaye shi da rajulun yuqatilu duna hurmatihi wa ahlihi qala yuqatilu duna hurmatihi to ibnu taymiya yana kawo lafazin watakila wancan magana ta imamu ahmad tana walwasa sai yake ka lafazin da wannan amma duk inda yake zaka samu duna malihi ne duna malihi fa huwa shahid وهذه لها lakin تدفعه بالقتل fa إذا طاوعت ففيه نزاع وتفسير فوانا tana da dama ita kanta matar ta kare kanta in yazo zai mata faɗi ko da kuwa wajen kare kanta za ta kashe shi amma idan ta ba shi haɗin kai to wannan akwai kuma bayani daga malamai ya kawo mata farmaki daga baya ta ba shi haɗin kai to wannan ba shi ake magana a nan ba ya ce wa fi ne min umara wa aliyun ma'arufata ne akwai ƙaziyya guda biyu da aka samu daga umar da ali waɗanda suke sanannu akwai kissa ta umar ibn al-khattab wanda abdurrazzak ya rawaito ta a musannaf da ibn abi shaiba shi ma a cikin musannaf al a cikin as-sunan al-kubra cewa wani mutum ya karbi bakuncin wani mutum daga kabilar huzai ya sauka gidansa sai wata daga cikin matan gidan ta fita waje za ta je ta yi itace sai ya je yana nufin ya neme ta da lalata sai ta ɗau wani dutse sai ta buga masa sai ya mutu kaga ta je kare kanta domin kokarin ya mata faɗi ya ta jefe shi da wani dutse ta dake shi da wani dutse sai ya faɗi ya mutu sai aka kai batunsa zuwa ga umar to shine umar ya ce za ka katilullahi layu da abadan wannan allah ne ya kashe shi babu wata diyarsa da za a bayar kissa ta biyu ta kuma kissar Ali ibn Abi Talib wanda muwadda abin da Malik ya kawo ta cikin muwadda haka nan Al-Baihaqi ya kawo ta cikin As-Sunan al-Kubra cewa wani mutum a Sham ana ce da shi Ibn Khaybari ya samu wata mace ya samu wani mutum tare da matarsa ya samu wani mutum tare da matarsa sai ya kashe shi ko kuma ma aka ce ya kashe su su duka biyu ya kashe ta ya kashe shi sai aka tambaye Ali me ya hukuncin sa sai ya ce ana abul hasan ana abul hasan illam ya'ti bi arba'ati shuhada falyuta bi rubbatihi ni ne abul hasan wannan da ya kashe mutumin nan da matar da ya samu matarsa tare da shi in bai kawo shaidu hudu ba to a danka shi ga yan uwan wanda aka yi wa kisan su yi kisasi a kansa an fahimci wani hukuncin ya sami wani da matarsa sai ya kashe ta ya kashe mutumin asalin kissar mu'awiya shi ya rubuta abu musa al-ash'ari cewa ka tambaya min ali mutum ne ya samu wani tare da matarsa a nan sham ana kiran shi ibnu khaybar ya kashe mutumin ya kashe matar amma na rasa hukuncin da zan yi ka tambaya min sayyidina ali mu'awiya ne tura abu musa al-ash'ari ka tambayi sayyidina ali da yayi masa wannan tambaye sai sayyidina ali ya ce wannan bai faru a kasata ba ma'ana wannan magana da ka kawo a kasata take ba sai ce eh ma'awiyar ne rubuto ce a tambaye ka sai ce ana abul hasan ni ne abul hasan in mutumin nan bai kashi zuwa hudu ba da suke tabbata cewa a haka ya same su to a danka shi gaba ɗaya ga waɗanda ya yi wa kisan su ɗaukansa to wadda ita ce kissa ta biyu da ibn taimiyya yake cewa akwai kissa guda biyu wanda lokaci ya yi za mu bari a nan insha allahu karatu na gaba ma ƙara haske akan wannan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh